gara tabbata ga Allah madaukakin sarki bukakin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta a wata masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi barka a zurazul ba'iyya da masail fiqhiyya wallafar al'allama Muhammad bin Ali Shukani Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama karatun da yake gudana a wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin abbas da ke rahama kwatas unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi yau sha shida ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da dubu arba'in da takwas ashirin da tara ga watan takwas dubu biyu da ashirin da shida kirgin miladiya wannan kuma shine darasinmu na 47 ai 77 darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai za mu tashi kitabul ashiri ba ko na بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لشيخنا وللحابرين وانصر الإسلام والمسلمين قال المسلف رحمه الله تعالى كتاب الأشربة كل مسكر حرام وما أكر كثيره فقليله حرام ويجوز الانتباب في جميع الآلية ولا يجوز انتباب الجنسين مختلطين ويحرم تقليل الخمر ويجوز شرب العشير والنبيل قبل الغليان ومظلة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمى في أوله ويحمد في آخره يسمي نعم ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفس فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولهما حكني ولا ما حولها يوا أيوة، أنا وما حولهما <laughs> يسأل تنبه ويحرم الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة نعم da sifar da bai kamata a da yake al'afur fil ashari ba asalin yadda cikin abin sha halacci asali komai halacci ba sai a wani suka cikin karfi to duk da komai halacci ba banda wani kira da ce abin da jira cikin yadda shi ne kada a yin kashe sai bari da ya halitta ta aiki a kusa zai wani sabon abin sai shigar da shi iya abin da ake shayin da zamanin da aka saka ji ka karu karu mutum da yake yasa ba ma kai da shi ne tun da al-aslu fil ashali ba asali shi ne halal duk wanda zai sha wani abu in ka ce wannan abu haramun ne to kai na kawo kai in ba haka ba shi asali yana kan asali albaratul asliya asali shi ne halal ya shi sai sai sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi sai ya faɗa abubuwan da aka hana shekar kenan sauran duk ya halatta ya shi ya sa a nan malama zai ce kitabul ashiri ba sai ce kullu mashirin haram kullu muskirin haramu duk abin da ke sa ba yi haramu, ka'ida ce duk abin da ke sa ma yi to haramun ya ishe ka hujja a kan duk abu mai maye haramun ne fadan Allah sakin sarki ya ayyuhal ladina amanu inna khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan ko yace buhu la'allakum tahmudun an ce alhamdu ne kawai duk alhamdu kuma ma khamar al duk abin da ya rufe hankali to iya wannan ayar ta ta haramta maka duk abin da ke sama yi ka hada da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kullu muskilin khamru, wa kullu khamrin haram kullu muskir khamru duk abin da ke sama yi haramun ne kullu khamrin kullu mushkirin kham duk abin da yake sama ya giya ne kullu khamrin haramun duk giya kuma haramun kaga wannan ka'ida ce wa ma askara kafiruhu fa qalilu haramun abinda askara kafiruhu mai yawansa yana sa yi fa qaliluhu haramun to karatu haramun karka ce to ainihin iyayen da zan sha yadda zai sa ni maye a a'a duk abin da in an sha da yawa zai sa maye to kaɗan ɗin maharam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi da sai sunan ma askaran faragu minhu famin ul fadl min haram yace duk abin da cikin tabasi in an sha zai sa maye to iya gunta ɗaya a baki maharamun iya cika baki kaɗai maharamun an fahimta ko? to abinda kuma yana sa maye amma kai bai ba isa maka shi ba bai gunta sa eh tambaya shi abinda yana sa mai amma kai ba ya sa mata mai haramun ne ko kamar kukura eh ba ta bugar da wasu wani zai ci a shi ba ta bugar da shi in ba ta bugar da kai amma tana bugar da wani haramun ne kullu muskiri duk abin da yake sa maye ko kai bai ga in yana za mutane maye to haramun ne sai sana baki mutum da hankalin su yana wannan kurkura kuma in ya gadan ɗansa da wuri ya musu gawa ko ai in kana kurkura in ka ga ɗanka da kayan maye ka ce you welcome na ji daɗi da hukumar fataucin miyagun ƙwayoyi ta riga ta hukunci akan kurkuran nan ta sashi a cikin kayan maye kaya ne na maye kaya ne da yake sa cuta wasu sai ya kusan kashe su ka ga mutum wujiga wujiga an kashe a kuma wai magani ya sha mutum da lafiyar tafiya yana tafiya da kafarsa za a zo a ba shi ya sha an mai da shi gida kuma ya sha magani kaga ba magani aka bashi ya kamar shi da Allah cuta aka bashi farko farko kowane zuwan lokaci muna zaune aka kawo kurkura aka ce wa magani ne in ciwon kai ne ciwon amosani ciwon wane ne in kurkura ba sai ka sha ba aka yi aka yi a gamsar da nace wallahi ni ba ne wala saboda wata rana na gani kafin wannan ɗan na ga wani abokinmu an ɗauko shi an ɗauko mu tare muna mota da shi sai aka ba shi kurkura na ga ya tafi gida wani yana riƙe shi wallahi ma yake aka aka riƙe shi aka shiga da shi gida mutane ba ruwan da wannan wanda muke je da shi wurin majalisar nan ya karba ya kurkura ya ce shi ya san ba abin da bai wasu da jininsa mai karfi ne wallahi mutumin nan sai da aka yi gine-gine, aka sa shi a mota aka kai shi gida wallahi sai da ya sha da uku ta ruwa Da maye ga cuta kuma duk kana jira har yanzu kana jiran ka dokokin wannan abu ɗan kurkura fa ƴan shaye kal da kal yau ma askara kafiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da yawansa yake sa maye to kaɗan maharamin ko dan wanda ka sha ta dan ne in ka sha giya cikin cokalin na yake cewa dan ƙaramin cokalin da cokalin teaspoon irin in ka sha haramun ne ko da ba zai bugar da kai ba ويجوز الانتباه في جميع الآلية ya halatta a haɗa tsini abin sha fi jami'il aliyya a cikin dukkan ƙora kowace irin ƙwariya ya halatta a sanya tsini a cikinta mutum yana son haɗa sai sha kunin zaƙinsa farau-farau ɗinsa a cikin kowace irin ƙwariya ya halatta nan wata wata matsala ce malam ya kawo a dungule akwai wasu kwakore da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a hada abin sha a cikin su hadisi yana cikin sai bukhari da muslim wafda abdul qais lokacin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da manzon Allah ya hana sai ce wala hakum an arba'in annabi ya hana su abu guda hudu alhantani والدباء والنقير والمزفل manzo Allah ya hana su amfani da waɗannan kora kala suka ce alhantam ƙwariya ce masaki ne da ake yin sa da kasko wato da ƙasa wata irin kwaɓa wani irin kwaɓin ƙasa ake na musamman sai a yi ƙwariyar da ita tana saurin mai da abu koma abin maye in ana so a yi abin maye nan da nan da an sa a ciki yake yi haka addubba ita kuma da a kabewa kabewa ake fafewa sai a bata ta bushe a fafe cikin sai a bar kwankwan sai ya bushe sai a rinka zuwa sai mai a ciki shi ma yana saurin mai da abu abun maye to suna yi annaqir kuma kamar akushi ne na kututturan dabino kututturan dabino ake samu a yi akushi da shi a kwafo shi ma a rinka sa abu a ciki shi ma yana saurin mai da abu abun maye al-muzaffat eh shi ma haka wani masaki ne da ake masa wato ake sa masa wani chemical yayi kama da kwalta ta kasansa in aka yaba to in ka sa abu a cikin nan da nan shi ma sai ya tsine sai sa mai to wanda abdul qais da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da manzon Allah ya gaya musu ya hana su da abubuwa to abin da ya sa malamin nan yace wai juzul intiba sai jami'ar aliya yana so muna maka cewa wannan maganar babu ita mansuka ce an shafe hukunci domin ra'ayin malamai duniya, ne sai mafi kuma suka ce wuhi ne saboda dalili da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta sanya abin sha a cikin kowane irin kwano kowane irin masaki dama anan hannun da manzon Allah ya yi ka qira'atu tanzihiyya ne makaruhi ne mutum ne amma ba haram ba to kaga nan malam tun da yace wai juzu listibazu fi jami'il ani yana kakata zuwa ga nasku ne an fahimta ko kuma kun ga illar kamar yadda malamai suka faɗa shine saboda suna saurin ne me da abu ya koma giya to in kai abunka da kasa ba barin sa kai dai ya koma giya ba suka ce a ba za a hana ka ba dama illar saboda yawan bari da suke iya daɗe a cikin zan koma giya da koma abin maye ai abubuwa da yawa an kaba su ga daɗe za su koma abin maye kunu wannan in kaba shi ya daɗe ya tsumma ya tsumma ya tsumma ya fara ɓata rai ya fara kumfa to ƙarshe in ka sha sai ka ji kana sama kana ƙasa ka san kayan mai bala'i ne don muna tattaunawa da wani wanda da ya taɓa shan wiwi Allah ya shirye shi ya ce kai a malan kayan mayan nan mutum ya fara sai dai Allah ya tsere da shi kawai na ce Allah ya ce ai lokacin da yake sha ya ce wallahi malam sai ya gan shi kawai alhanda ya shiga wata supermarket ya ce kowa mafarki nake ba bacci ba nake ba da idona kuma ba da gaske sai nan da gani nan na je na je ina shopping na shiga nan na fasa nan na landan ba <laughs> ina kuwa al'imam al'urtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya ce an ga wani mutum ya sha kayan maye ya masa karo ya wuri ya yi bawali ya yi bayan gida ya haɗa su ya cakuɗa su yana taɓowa yana shafawa a jikinsa yana Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin <laughs> yana mulka banda kayan maye ne zai sa sai ne sa wannan to shi yasa addinin musulunci ya tsananta akan maganar kayan maye suna halaka mutum gaba daya shi yasa kaga kowa yanzu ba abin da ya dame shi irin yadda matasa suke shaye-shaye saboda da zaran matashi ya fara shaye-shaye to shikenan sai dai yadda hal sai ne ba abin kirki duk abin da kasance abin kirki ba zai yi ba shaye-shayen ba zai shi yi karatu ba zai yi ba sana'a ba zai yi ta kirki ba saboda shaye-shaye ba zai shi ba ولا يجوز انتباه جنسين مختلطين بايا حلتا انتباه جنسين ثم ابو بوا وداجو دبان دبان مختلطين اتاكو داسو abubuwan da ake haɗa kayan sha da su halal malin yace baya halatta ka hada guda biyu kamar ga hada tsumin tsumin dabino da tsumin inabi da cakuɗa kun san sai da umar allahu ta'ala ya ce lokacin na haramcin giya ya sauka ana yin giya ne da inabi da dabino da zuma da alkaba da sha'ir abinda aka sani kenan ake zuba da su ake yin giya da su ya amma yace wal khamru ma khamara al aql yace amma abin da ake cewa giya fa shine duk abin da ya rufe hankali ba sai wanda aka yi na wancan ba to irin waɗannan sinadaran da ake yin giya da su a wancan lokacin to ana yin tsine da su kuma wanda za a sha na halal kamar da yadda ake yin lemo na kankana ko lemon zaki ko apple ko kaza a matse su an fahimta ko to shine aka ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hada guda biyu a tsini nan ma yana daga cikin abin da malamai suka yi sabani shin haramun ne ko ba haramun ba wasu suka ce ba haramun bane ai makaruhi ne shi ma illar saboda yana da saurin zama abun mai yana da saurin zama abun mai in ka ajiye abin nan lemon kankana shi kadai daɗewar wadda zai yi bai ɓaci ya zama giya ba ya zama abin baye ba ya sha babban idan ka haɗa kankana da lemo ko da wani abu ka haɗa su to nan da nan sai ta canza sai su goma abin baye suka ce shi sa shari'a ta hana amma idan an haɗa ba barinsa za a yi ba ballan sana har a yi tsammanin zai koma abin maye suka ce ya ta haɗa shi amma da yake malam yawanci kan karkata zuwa ga zahiriya shi kawai nassin hadisi in ya hana wani lokacin ba ruwansu da illa kawai shi ke nace ce to an hana shi ke nan hana su kuma yawanci malaman fiƙo za su duba illar da ta sa aka hana in illar ba ta nan sai a ce to shi ke nan an gane ko yanzu kenan duk abin da zaka hada abu guda biyu wanda suke saurin komawa zuwa ga abin maye to an hana ka hada su ko ban ci karatu duk abu guda biyu wanda in an hada su nan da nan suke koma abun maye to ko da ba za su zama abun mayen ba ba a so ka hada su eh shi ne lokaci guda a hada su amma su zama abun maye in dai suna saurin in an hada su suna saurin zama ne abun maye ko da kai za ka sha ɗin da ka matse za ka sha to makaruhi ne saboda hanya ce zuwa ga zuwa ga abin da yake yiwuwa mai amma ba haramu ba wa yahrumu takhlilul khamri sannan ya haramta a tsinka giya a tsinka ta ta koma ba giya ba me ma nan a tsinka ta eh tsinka kenan ko a sirka ta da wani abu ko a sirka ta sai ta zama mai ta koma kunu ko ta koma tsini ko ta koma kunun zaki eh ah yanzu farau farau da yake yin sa dawa ne ko gero ko burkutu da yake yi dawa ko gero don haka burkutu in ka tsara mata ruwa ya ta koma mai ya ta koma farau farau shine takrilul kam <laughs> ne ko giya ne aka yi ta burkutuce to an haramta maka kai kuma ka zo ka ƙara mata ruwa ko ka sa mata wani sinadari sai ta koma tsini wanda baya maye baya sa maye to haramun ne shi da abin da ake nuna an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayutakhadhu al-khamr ayutakhadhu al-khamr khallan qala la shin za a iya daukan giya a mai da ita tsini ko kunun zaki ko farau farau qala la annabi ya ce saboda asalin ta me aka yi ta yes sai dai nan ma malamai sun ƙara juna sani wasu suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shine kai kame da ita Kunun zaki ko farau farau shine aka hana amma in giya aka yi ta tsinke ai wani lokacin da aka zo kaga sai an zo yin kunu sai ai sai ai kuskure sai zama mai shirki sai zama faro faro to wani lokacin sai an zo yin giya sai ta yin giyar ko ku sai an aje ta sai ta koma ba giya ba sai ta tsinke sai suka ce to in ita da kanta ta koma ba giya ba to ba matsala ya halatta ta ai ba giya ba ce amma kai ne ka ɗauki giya ka mai da ita kunu zaƙi ko farau-farau ka sha shi ne haram kun bai ci maganar ku wasu kuma suka ce kawai in dai giya ce ko ta koma kunun zaƙi ko da kanta ne ko kanka mai da ita haramun ne ina yace wa ya'ru tahlilul khamri wa yajuzu shurbul asiri ya halatta a sha asir lemo ko kace ruwan zaki wan da tsini qabla ghalayanihi tun kafin tun kafin ya tafasa me yake nufi da wannan maganar tsimi da ake yi ko kunu da ake yi shi wannan ya halatta a shayi ko? amma an kaga kunu in yayi kauri sosai wanda yake ne ban taba ganin burkutu sosai ba amma daga ga za shi kamar tunda da dawa ake ni yadda nake sawarawa dai a gwagwalwata kamar kawai burkutu ta fi kauri ne ko ba haka ba ne to yare ne ororo ce ita na tsanan take ko to kaga inda ni ba ban taba gani ba Allah ya kare bi. eh na dai ga tukunyar kun je aikin da wani gari da je na ga aikin da ake dafa burkutu kasuwar tukunya na ce wa sarkin da garin da suka musulunta ni zan fasa tukunya nan duk da suka musulunta Allah ya ke ni Qur'anin da suka musulunta aka kai ni na fasa na fasa <laughs> na fasa dugunya to wato lokacin da aka yi tsiri ko aka yi kunun zaki ko aka yi kunu idan aka ajiye shi ya daɗe zai fara kumfa ko zai koma mai sai koma abin mai zai koma mai shine malin yace wa mazannatu zalika inda ake zaton kuma zai tafasa ya koma giya fi ma za da ala salafati ayyami idan ya karu akan kwana uku wato kenan kafin kwana uku ba zai zama abin mai ba amma in aka aje shi ya kai kwana uku to zato ba fa tabbas ba zai iya yin kwana uku bai zama giya ba bai zama abun maye ba amma sau da yawa zaton ya zama giya ya zama abun maye in an yi kwana uku kamar yadda a bazu ayin a hadisi Abdullahi dan Abbas haka Abdullahi dan Abbas ya ruwaito lokacin da ake zato saboda Abdullahi dan Abbas ya ya nakalto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hakan yi masa tsayi ya sha yau gobe ma a bashi ya sha jibi in yamma sai zai sha. me za saboda zaton ko ya fara ne ko ya fara komawa giya ya fara mai da haka suka ce to lokacin da ake zato kwana uku ke, domin annabi ya kisha a kwana uku amma kuninka a ɗaki kwana ɗaya kwana biyu duk ba matsala ci gaba da lissafi kawai da sha kayan na? sai da aina a frit? kamar yawon hafi ne jiki ito eh, ai ka fita fita mazanna da ba ai shuka muka ce ba lalle ba ne? ko ba a frit kuma ba lalle ba ne. mazanna mazanna turalika inda ake zato shine yi kwana uku idan a kwana ɗaya ya zama abin mai yi da halatta ta ba in kwana ɗaya ya zama abin mai da halatta ta ba in yi kwana hudu bai zama abin mai bayan da ta kasha amma daga kwana uku ake zaton zai fara bugarwa da haka shi sake suka nisance shi yi kwana uku da wani lokacin a sai a wajen test ɗin sai kuma sai ka yi test sai ya maka test a ga za matsala ko gabar da eh to mm zuba masa ruwa eh in kwana ɗaya biyu na hmm, sai ya zama abin maye ko to ka gani da abin ɗaya ne ta abin ɗaya ne ita ma burkutun ita ma barin da ake tare ko duk da abin ne shi ne aka bari ya kwanaki ne shi kenan sai zama abu mai na? a'a ai kafin aka yi ta zuwa na ga wani bidiyo da wata sai yi ana tambayanta yadda take haɗawa asali kafin aka yi zuwa ga dafawa akwai yawwa akwai ta an jika ta an bata ta kai shi ne yanzu ai daga nan ne ƙwarai ku so ta wai kan bata kwanan ba mai aka kare ai ai wajen ba a ranar ma wanda ka gani shi ne ko ba komai da kai bacci yanzu ina yi driving ai ba zan shafura ba a ƙarshe zan sauka barci a take sani sosai kura ina so yi barci ba to zai nemo fura da nan na ja zai ita barci Suka ka gani ana rama ma yace haka nake an ce wani yamuri ya zo kasuwa aka ba shi fura da nono bai saba sha ba da ya dila su saka an gwanjo yana zuwa kafin ya kunce dila aka ba shi <laughs> aka ba shi fura ya sha ya tsita til sai ta da kansa a jikin dila <laughs> bai tashi ba sai da aka ba da tashi a kasuwa <laughs> wai ce kai biyan hausa ba kyau <laughs> wallahu alam bi sihhati al-qissa Allah ya sani kissar da sai goba da gaske ba aga dai ni na tare da sanar mun labarin wannan kissa to kaga zaka ga ita ma farar ai da farar da ake yi dadin ba irin sai bane gaskiya yadda ake wahala wa farar ta dadin ba ai mata yanzu sa ta yanzu ma ba ta sa bacci sosai kamar ta da'i daga sosai wa adabu shurbi to abin mamaki shine malam bai faɗi wani abu da aka haramta sha ba kwata-kwata man da giya ke akwai wani abin da aka haramta sha yin giya tambaya ne nake ko wani abu da mutum ya wani ya tuno wanda aka haramta sha ai kaga abubuwan da aka hana ci ai mun an da to abubuwan sha malam kawai giya duk bayanin da yana alaka da ne da giya ne na abin da zai cutar da lafiya na kamar kwata najasa kenan good yadda aka hana cin najasa haka aka hana komai shan najasa duk abin da yake najasa ne an hana shan sa duk abin da yake guba ne an hana shan. ba ma da Allah malam bai fari shi anan mutum da ya yi magana kan najasa a can shikenan an ce an hana cin najasa to ai daidai kirace ne an hana shan najasa ma duk ɗaya ne da Allah shi yasa ya gaba bukatar ta zai kawo a Ya ce wa adabi shurbi an yakuna salafata anfasi na duban sha ya zama salafata anfasin numfashi uku ne haka aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin shan yana shan ruwa in ya sha sai ya dage sai numfashi da mana ya huta idan yi numfashi sai ya sake sha sai ya ɗage numfashi sai ya sake sha to shi ne malam yake tushen ruwa duk abin da za a sha haka ake so ka lafuta amsa wannan in ka ƙoshi kenan ko in ba ka ƙoshi ba ba eh sai ka gara ko me yake kuma cin abincin annabi alaihi salatu wasalam din da cin abincin mu akwai bambanci manzo Allah baya cin abincin cika cikin sa baya baya kadan yake ci sallallahu alaihi wa sallam domin cin abinci kadan yana daga cikin abin da ke ba lafiya ke ba mutum lafiya yawancin abinci daga cin abin da ke kawo cututtuka ai galibin cututtuka daga cin abinci ne da za a yi maka cika cikin ka dam kana numfashi da kyar kai tsammanin za ka yi lafiya ina zai yi to ka gani shi yasa za a ga masu masu magunguna ƙwararru abin da suke mai da hankali akan magunguna yawanci za ka suna magana abinci ne ka ci kaza kar ka ci kaza kar ka ci kaza lokaci kaza kar ka ci kaza ai kaga aka kai yawanci matsalolin mu gaba ɗaya mu duk nau'in abinci duk abu ɗaya muke ci ni yawanci abinci ɗaya da ke duk nau'in kala abinci ɗaya muke ci da daddare ka kwashi tuwon masara ko tuwon shinkafa duk layin ne da rana ka ci shinkafa da safe ka ci dumame ko ka sha kunu duk layin ɗaya ne a yi ka gane son tanawu saboda abubuwan da jike ke bukata jike da bukatar mabambantan abubuwa amma mai ta cin abu iri daya kuma ma sai ka ga abinda ba a so a ci shi a kwanta ko kuma shi muke so mu ci yawanci ba haushi za su zai ya dawo gida da dare. to anan da zai sau nama ya shigo da shi gida ko ba ka bane nan zai samu tsirin sa lafiyayye ya shigo da shi da dare kuma wanda ba zai narke da wani ba wanda ake so ka ci ka ci abu mara nauyi to a lokacin kuma za ka nemo nama ko ka kwashi tuwo mara guda kana ji ka dade a mayafi al-imam burhanuddin zarnuji yake cewa yawan cin abinci yana sa yawan shan ruwa yawan shan ruwa yana yawaita majina a jikin mutum yawan majina a jikin mutum tana sa mutum yana malalaci ita malalaci ba za samun ilimi Ni yana magana kan hanyoyin da ɗalibai za su gina zama ilimi ya ce ba a so ɗalibin ilimi na cin abinci da yawa a wasu ci kaɗan ita yunwa tana hana karatu sannan ci abinci da yawa ma hana karatu sai ka ci kaɗan ma yi ilmu sun sulhu abinda bayan gadon bayan ka zai tsaya in ka ci da yawa bacci za yi in yunwa wata maka yawa ba za ka ci ba za ka yi karatu ba sai daga ta hamma amma in ka ci ɗan daidai to sai abubuwa su daidaita wa bilyamini haka nan kuma in zai ce ci da dama fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi annabi yace domin shaytan ne yake ci da hagu ko wa min bu'udin, kuma ya sha a zaune ya sha da hannun dama kuma ya sha a zaune wadda galibin abinda aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama la ya shirabu ƙa'ima za Allah ba ya sha a tsaye shi ne mafi yawan abinda aka samu an ruwaito ‘yan kaɗan a wasu wurare cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha a tsaye amma agwato ya hana naha an shirda qa'im manzon Allah ya hana a sha abin sha a tsaye amma sai na Ali radiyallahu ta'ala ya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha zamzam ma bai je makka a tsaye a tsaye manzon Allah ya sha zamzam sai sa ibn hazm al-zahiri da yake shi zan zahiriya ne ya ce zamzam ba a sha zaune <laughs> zamzam shi ba a sha zaune a tsaye ake sha saboda annu ba tsaye sha da su malamai shi suka ce a shan abin sha ko cin abinci a zaune shine abin da ake so amma ya halatta ma'al karahiyya makaruhi ne ci ko sha a tsaye kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aikata abin da yake makaruhi ne ne bayanin jawab dan ya nuna wa mutane halal ne dan duk abin da aka ce makaruhi ne to ya halatta kare idan manzon Allah bai aikata ba ya ce kar ayi sai kuma bai aikata ba ya me za mu dauka haramun ne amma yin da nayi shi zai nuna cewa ashe wancan hannun da yi ba na haramci ba ne na karahiyya karaha ta ce na an fahimta ko? wa wata ayman aiman fal'aiman da gabatar da dama fal'aiman sannan dama idan za ka shayar da mutane ruwa to ka fara da dama kaba da na daman ka sai da daman ka sai da daman ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake an kawo abin sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefen sa da daman sa wani mutumin wani mutumin kauye ne da da Abubakar kuma yana hada manzo Allah sai fara bawa sai ba mutumin kauye sai shine a dama an fahimta ko wata kuma yana zaune da dattawa da wani yaro shi kuma yaron shi ne a dama sai ne mai izinin yaron ya ce ko in bari ba wa irin dattawa sannan ba kan kayi izini ya ce ta da dai ba sauran ruwanka ba ne da sai bari amma tun da kai ne ka fara sa gaskiya ba zan fi mita wani kaina ba yanzu ragowar ruwan wa ake magana ragowar ruwan manzon Allah ne don haka gaskiya ba zan yarda wani fi mita wani kaina ba Da Allah kuma sai bashi. shi an gane ku to kenan in zaka ba wani ba a dama yake ba sai dai da ne sai da izini yanzu da yaron ya yi izini sai a ba su amma bai yi izini ba wa yakunu saqi akhirahum shurban ya zamo kuma wanda yake shayar da mutane shi ne na ƙarshen sha saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akhirul qawmi a saqil qawmi akhiruhum shurban wanda yake shayar da mutane shi ne na ƙarshen sha kar ka zo rabiya ka fara da kanka akwai adalci a ciki ka fara da kanka rabawa za ka fara rago to ka fara rabuwa mutane kai ne na ƙarshe kisa ba ga yawanci mata aisha a ce raba a raba raba mana a raba ke saboda saboda wanda ya raba shi ne dauke ƙarshen ɗauka ko wani ya rabo a dubu aka ce a kunna wuta magana mai rabo sai ce a duk ku haɗe na kun ku ba mutum ɗaya sauran su zo ba su nasu kun gane bayanin kuwa a duhu ne aka ba shi ya raba shi ne ya raba sai wani ce kai gaskiya ne ban yadda da rabon na a duhu ba a kunna wuta ga shi na ka raban rabon ya yi sai sha ba sai an kunna ba abin da na ba don ku haɗe ku ba mutum da sauran su zo ba yanzu <laughs> wanda ya ɗiba da yawa ko <laughs> to adalci shine in kai ya zama kai ne na ƙarshe wa yusammi fi awwalihi kuma ya ambaci Allah fi awwali a farkon sha shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada sammillah ya gulam sammillah ka ambaci sunan Allah inda kai wa yahmaduhu fi akhirih haka nan kuma ya gode wa Allah a karshe in ka ci ka koshi ka gode wa Allah wanda bai samu ba abin da kake ganin cewa tasashe ne kace wallahi wani irin wannan yake nema amma bai samu ويكره التنفس في Ba a سن yin numfashi fi a cikin salka salka jaka ce ta fata da ake zuba ruwa ce to ba a so in za ka sha ruwa a cikin takarin kamata numfashi kamar dai numfashi a cikin kofi na ruwa in za ka sha ba a so shi ne amfanin numfashi na ukun da aka so saboda in ka ji numfashi zai zo ka ɗauki karka numfashi ya so an fahimta ko na yin numfashi a cikin ƙazanta ne wannafku fihi ko busa tura tura ita ce ciki duk wannan karanta ne wani ba zai sha ba na sai ya cire sai ya cire amma ba tura ba Wasu suna yi na an za a a cikin ruwa ko ruwan da za a sha wa min famihi haka nan ba a son shan ruwa min famihi daga bakin salka ba a so sai dai yaya sai a ɗebo a sa abin ɗiba a ɗebo shi yasa muna yara ba na manta ana ana hana mu shan ruwa a buta ruwan buta wannan suke ne saboda wani abin ya fada ciki baka sani ba wani abin ya fada ciki baka sani ba wata ta da daddare ne lokacin abin nan a ramadan lokacin suhu, ta hada shayi ashe wata 'yar karamar tsaka ta fada ciki matan nan kwa ta tafi tsaka a duniya wallahi ta zo a dubu tana shan shayin nan ta ɗauka lifton ne ta waye ya samu lifton na bari a cikin? sai haka ta jawo kawai ta shi tsaka ce to mai shan ruwa a buta wata ran kana sha haidaka cikin kyaso to shi yasa aka ce ba a san shan ruwa daga baki bakin salka to haka ba a sa a bakin buta ma wa idza waqa'at an-najasatu fi shay'in min al maiat ya kuri mu karasa babu ko wasu lokaci ne sunna mu lokaci yayi amma za mu karasa insha Allah wa idza waqa'at an-najasatu fi shay'in min al maiat idan najasa ta fada cikin wani abu mai ruwa ruwa al-ma'i shine abin da yake mai ruwa shi ba ruwa bane amma ruwa ruwa yake da shi kamar man gyada ko lam yahilla shurbuhu ba ya halaka a sha najasa ce sai ta fada cikin man gyada larkakke ko to ba ya halatta domin ba za ka iya warewa ko ta fada cikin kunu ko cikin zini najasa sai ya za ka ware ta ba za ka iya warewa wa in ka na jami'an amma idan abin da najisar ta fada cikin sandararre ne ulqiyat sai a jefar da najisar ma haula hada abin da ke gefen najasa ce ta fada kan kitse da ake ajewa sandararre shikenan sai a kwashe iya wurin da najasar ta taba shawa da shi ba abu ne mai ruwa ba an fahimta ko ko ta fara cikin fulawa shi ma ba ruwa abin ruwa ba sai a kwashi da jasar da abin da wannan na cikin ta taba sai a wani an gane ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ce tsera ya fada cikin in tsera fada cikin mai sai ce idan mai ruwan ruwa ne ku watsar idan daskararre ne kuma ku cire shi da abin da ya taba shi ne malaki nufi an wa yahrubu al-aklu wa shirgu fi aniyati adh-dhahab wal fiddati kuma ya haramta a ci abinci ko a sha abin sha fi aniyati adh zahabi a cikin koran gol wal firbati da azurfa masaki ko abin sha ko abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dan kasaita dan isa dan wadata sai ka sa kwanan ka da kake cin abinci da shi ai maka da gol annabi ya ce la ta'kulu la tashrabu min aniyati dhahab wal fidda wa la ta'kulu min sihatihi fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah kada ku sha abin sha a cikin ƙwaryar gol ko azurfa kada kuma ku ci abinci cikin kwanan da aka yi da gol ko da azurfa yace domin wannan nasu ne a duniya suwa kenan wanda ba musulmai ba ko walakum fil akhirati gumana kuni alaihi sai dai idan abin ba gol bane dalla amma sai aka danyi masa ado kadan da gol to wasu daga cikin malamai suna ganin babu ne saboda ƙwaryar annabi sallallahu alaihi sallama ta fashi sai aka samu wata silsila wani ɗan zare aka ɗinke ƙwaryar da shi jaran na gwal ko na azurfa to da wannan malamai suka ce ɗan kaɗan ne ba komai an fahimta ko to Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ce mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون